sunana Rahama Sadau. Ku yi subscribing sannan ka kumanta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe. Hausawa Top TV tashar al'umma. turkashi yanzu yanzu nan mai tashar Bakori TV wato Lawan Ahmad ya yi gargaɗi ga waɗanda suke ɗaukan shirin Izza so suna sawa a tashoshinsu na YouTube. Sai ku gyara zama domin jin abin da wannan jarumi Lawan Ahmad ya ce mai tashar Bakori TV. Babu shakka jama'a kamar yadda kuka sani shirin Izza Sode shiri ne wanda tashar Bakori TV take haskawa kuma ba kowa ne mamallakin wannan tasha ba illa jarumi Lawan Ahmad. Babu shakka jarumi Lawan Ahmad ane mai wani abu da ake kira da suna piracy. inda ake ɗaukan wannan shiri wasu daga cikin waɗanda suke da youtube channel suna ɗauka suna sanya wannan fim ɗin ɗin gurin gum ɗinsa kacokan ɗinsa a cikin tashoshinsu wanda hakan ya saba babu shakka mutum ya za a yi a ce ya kashe kuɗaɗensa dubunnai ya haɗa shirin fim ya zo ya ɗora a tashar sa mutum kuma ya ɗaukan masa ya ɗora masa babu shakka wannan abu yana ciwo jarumi lawan ahmad mai bako da tv to a ƙwarya, inda ya wonin yanzu yanzu nan akan waɗanda suke ɗaukan wannan shiri suna ɗorawa a tashoshinsu ba tare da neman izini ba a gare shi babu shakka kamar yadda ya faɗa wannan abu ya saba wa addini duk wanda ya ci wani haƙƙin wani babu shakka allah zai tuhume shi haka zalika wasu daga cikin jama'a ma su kansu idan za su yanke wa mutum hukunci za su ga cewar babu shakka duk wanda ya aikata wannan abu bai daidai ba a ce mutum ya kashe kudadensa ya haɗa fim sannan mutum ya ɗauki fim ɗin ya ɗora a cikin tasharsa hakan bai kamata ba don haka jarumi lawan abin da yake sanar da dukkan wasu masu youtube channel cewar dukkan wanda ya ɗauki wannan shiri na izza so ɗin gurungum ɗinsa ya ɗora a channel ɗinsa to ya gaggawa ya cire wannan shirin fim ɗin domin kuwa jarumi lawan ahmad ya ce yana dabda turo hukunci akan dukkan wanda ya ɗora wannan shiri nasa wato fim ɗin izza so babu shakka hakan ba zai maka daɗi ba idan aka turo maka wannan ɗaukan hukuncin idan ta shakka ta samu matsala kamar yadda jarumi lawan ahmad ya faɗa kada kai kuka da shi kai kuka da kanka domin kai ne ka jawa kanka tun da ya faɗa da har ya fito ya gaya maka ka cire ya kamata ka cire tun yanzu wannan gargaɗi ne daga lawan ahmad mai bakori tv mai shirin so inda yake buƙatar dukkan wanda ya san ya ɗauki wannan shiri ya ɗora shi a youtube channel ɗinsa da ya gaggawa ya ɗauki wannan shiri ya goge shi a cikin channel ɗinsa domin jarumi lawan ahmad ya ce za a ɗauki mataki kuma matakin da ba zai maka daɗi ba To jama'a, kamar yadda kuka sani mu dai ba ma ɗaukan wannan shiri mu ɗora a tashar mu ɗungurungum muna da yi muku ɗan tsokaci ne da kuma sharhi akan wannan shiri. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun wasu daga cikin bidiyoyinmu da kuma labaranmu masu ƙayatarwa. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun wasu bidiyoyin masu ƙayatarwa.